na tashar youtube watul haq wanda idan mutum yana so ya dinga bibiyar karatukan mu zai iya shiga cikin wannan tasha din ya rubuta da'awatul haq ya shiga ya subscribing da danna karara a duk lokacin da muka dora sabon bidiyo zai gani insha Allah wannan tasha za ta rinka kokarin fito da abubuwa da suke na addini da kuma abin da yake ya shafi rayuwa kai tsaye ta yau da kullum kamar yadda a cikin wannan darasi namu za mu dinga gabatar da musamman abin da yake faruwa na kurakurai bangaren abin da ya shafi ibadunmu domin mu gyara to a yau ba tare da ɓata lokaci ba abin da za mu magana a kansa shine kuskuren mutane da suke yi musamman a lokacin wajen biyan bukata shine shiga ban ɗaki na farko kuskuren da babu saɓani a cikinsa malamai sun yi tafaki akan kasancewarsa kuskure ne babu saɓani na farko a ciki shine rashin ambatan allah lokacin shiga ban daki da kuma fita daga ban daki ya wannan kuskure ne wanda da yawa daga cikin mutane al'ummar musulmai suna afkawa cikin wannan kuskure kuma wannan dalili ne da yake sawa shaidanu su galaba ga wannan bawa ɗin da baya ambatan Allah sannan kuma yakan iya samu wa mutum wasu wasi da mutane ma za su iya galaba a kansa dalilin rashin ambatan Allah marubucin sarki lokacin shiga ban ɗaki to ya zo a sigogi guda biyu yadda ya kamata mutum ya ambaci Allah a lokacin da zai shiga banɗaki siga ta farko mutum ya nemi tsarin Allah saboda hadisi ya tabbata hadisin Anas radiyallahu an yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi nufin zai shiga ban ɗaki yana cewa Allahumma inni a'uzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith kamar yadda wani hadisi ne ingantacce kamar yadda ya zo a cikin sharhu sunna a bangare na biyu siga ta biyu da ake bi wajen shiga ban ɗaki shine bismillah lokacin da za a shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi yake cewa abin da yake suturce tsakanin idanuwan aljanu da al'aurar ɗan adam shine idan mutum zai shiga ban ɗaki ya ce bismillahi wani hadisi sahihi ne turmuzi ya fitar da shi da kuma ibn maja to kaga ashe wannan hadisin ya tabbatar mana da cewa bismillah da mutum zai yi in zai shiga ban ɗaki Allah yana suturci idanuwan aljanu da shi shiɗanu a makantar da su har yayi abunsa ya gama ba tare da sun gan shi ba sannan kuma malamai suka ce ana yin bismillah ɗin ne dab da lokacin da mutum zai shiga ban ɗaki da kuma misali idan ba ban ɗaki ba ne wani fili ne fetal zai kama ruwa a fili ko a bakin wani waje wanda ya ɗan suturce kansa to lokacin da zai ɗaga tufafinsa ko lokacin da zai tsuguna sai ce bismillahi allahumma inni a'uzubika bika min al wal khaba'isi to wannan shine ladabin da ya kamata a fita a lura da shi lokacin da za a shiga banɗaki in ka zo bakin ƙofar banɗaki a dab da ƙofar ake tsayawa sai a fara bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al wal khaba'ith to sai a sa kafar hagu sai a shiga to duk wani shari da shedanu za su kauce sai Allah ya taimake ka ba tare da sun cutar da kai ba kuma in ma ka shiga ga hadisi ya tabbata cewa ana suturce al'auraka da idanuwan aljanu dalilin yin bismillah kaga ashe ba iya addu'a ake yi ba sai mutum ya ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'ith to daga nan kuma sai ya shiga sannan ya zo a hadisi wanda ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin na Aisha kenan ta ce manzan Allah ya kasance idan zai fita daga ban ɗaki yana cewa naka. wannan hadisi sahihi ne Bukhari ya fitar da shi a cikin adabul Mufrat da kuma Abu Dawud da Ibn Mada da Turmuzi, duk sun fitar da wannan hadisi to abin da ya kamata mu fahimta a ƙarƙashin wannan shine fa'idar da ya kamata mu fahimta Anas radiyallahu an ya rawaito hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace manzan Allah ya kasance yana cewa Alhamdulillahi allazi azhaba anil aza wa afani cewa wai idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita daga ban bayan ya ce gufranaka yana ƙara cewa alhamdulillahi allazi azhaba anil aza wa afani to wannan fa hadisi ne da ifi dalilin da ya sa ya zamto hadisi da ifi kuwa shine a cikinsa akwai wani mutum da ake kiransa ismailu bin muslim wanda alhafiz imamu hafiz yake cewa mutum ne mai raunin hadisi kamar yadda wannan magana ta zo a cikin attakaribu to wannan fa'ida ko da mutum ya ga wannan hadisi a wani waje ko ya ga wasu mutanen sun ce ana ƙara wannan lafazi to wannan lafazin bai tabbata ba abin da ya inganta shine mutum in ya fito daga ban ɗaki da kafarsa ta dama sai ce gufranaka gufranaka ya wadatar wancan ruwayar da ake karawa bata inganta duba da wancan bawan Allah da ya zo a ciki wanda kuma malaman hadisin sun raunata shi kuskure na biyu rashin suturta lokacin mutum da zai biya ma'ana lokacin da mutum zai biya bukatarsa ko lokacin da zai shiga ban ɗaki ko a wani waje ma ba ma a ban ɗaki ba da yawa daga cikin mutane suna kuskure musamman lokacin biyan bukatarsu ba tare da suturce jikinsu ba wani sai ka ga ya buɗe jikinsa a bakin hanya ko a bakin kwata duk ana hangensa to wannan baya daga cikin ladabi na musulunci har mutane sukan iya hango al'aurarsa wanda suke wucewa daga nesa akan hanya wanda shiryan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen biyan bukata shine manzan Allah ya kasance yana buya in zai biya bukatarsa har sai ya nisanta inda ba za a jiyo sautinsa ba kuma ba za a jiyo wani wani a wani wari mara daɗi ba duk da shi manzan Allah komai nasa kanshi yake to amma al'umma sai yake koya idan zai kama ruwa yana wuya yana nisantar inda ba a ganinsa ya sa malamai suka bada fa'ida a ƙarƙashin wannan suka ce in misali fitsari mutum zai yi to zai iya zamtowa bai yi nisa sosai ba amma da sharaɗin ya suturce al'aurarsa inda ba za a hange shi ba ko da bai yi nisa da mutane ba tunda fitsari ba shi da wari sosai amma idan bayan gida ne an so mutum ya nisa da mutane saboda warin wannan bayan gidan yakan iya cutar da mutane sannan ya suturce jikinsa sannan ya yi nisa da mutane to yana da kyau a gane wannan fa'ida din hadisi ya tabbata hadisin jabir radiyallahu an yace mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wata tafiya yace manzo Allah ya kasance baya zuwa ban daki ko wajen kama ruwa har sai ya nesanta ba a ganin wani hadisi ne sahihi wanda Abu Dawud ya fitar da shi da Ibn Majah sannan wani hadisin da ya tabbata hadisin Abdullah bin Ja'far radiyallahu anhuma ya ce manzan Allah ya kasance mafi soyuwar abin da yake so ya sutirta da shi idan zai biya bukatarsa shi ne wani abin da yake da zai sa a gabansa hadaf kenan ko kuma haishi na kali abin da yake irin duhun duhuwar a dabino irin dabino in ya yi duhuwa din nan manzo Allah sai ya shiga ya buya ya kare kansa a ciki ya biya wannan bukatar tasa in aka ce hadaf shine abin da ya daga na ƙasa kamar tarin ƙasa haka ko duwatsu ko makamancin wannan sannan kaddabi Allah ya masa rahama yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a jiki gwargwadon ikon yadda mutum zai yi musamman lokacin da zai biya bukatarsa sannan baya kasancewa a biyu yake cewa bai kamata mutum ya zamto inda zai zauna ya biya bukatarsa ba waje ne da yake ya yi ƙasa inda mutane za su iya hangensa kuma mutane za su iya ganin sa abu sarun naziri na kenan ganin mutane za a iya hango shi wanda ya ce yana daga cikin ladabin da ya kamata a kiyaye kamar yadda ya zo a cikin ma'alimu sunan wannan bayani na haddadi Allah Ya masa rahama nawawi Allah ya masa rahama yake cewa a cikin wannan hadisi za mu fahimci mustahabbancin mutum ya je ya suturce kansa musamman lokacin biyan bukata wanda shine magana nawawi kamar yadda ya faɗi ta a cikin sharhu muslim to waɗannan abubuwa guda biyu da muka karanta na kuskure da mutane suke yi musamman lokacin biyan bukata to yana da kyau mutane mu gane sannan kuma a dinga bibiyan mu insha Allah za mu ci gaba da fito da abubuwa wanda yake kasancewa a rayuwar mu ta yau da kullum domin dai mu gyara shi ne manufar mu kuma mutum yana da kyau in ya samu irin waɗannan sakonni ya yi ƙoƙari ya watsa su zuwa ga 'yan uwa musulmai domin su amfana da yawa mutane suna ta kira suna ta cewa a yi ƙoƙari a ci gaba da yi musu wannan darasi mai albarka domin suna fa'idantuwa da shi to insha Allah daga yanzu za mu ci gaba insha Allah har zuwa kuma abubuwan da za mu fito da su tun daga tsarki za mu tafi alwula, za mu tafi sallah za mu tafi taimama insha Allah ana bin mu daki daki daki a darasi na gaba za mu kuma wannan kuskure za mu fito da shi wanda yake so dai zai iya bibiyan mu a wannan tasha ta mu ta awatul haq idan kai subscribing da danna kararwa to insha Allah za ka dinga ganin karatukan mu duk lokacin da aka dora assalamu alaikum warahmatullahi